Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren Laraba 18 ga watan Fabrairu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin kula da harkokin kasashen waje a Majalisar Dattawan Najeriya ya tantance tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron kasar da aka sauya a kwanan nan domin naɗa su jakadu. Bayan haka za ku ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da kai hare-hare da satar mutane don neman kuɗin fansa a wasu sassan jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma a yau alhamis hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta kaddamar da dabarunta na shekarar 2021 a kan shirinta da yadda za ta tunkari yaki da covid-19 wadda aka shirya domin taimakawa kasashe wurin yaki da annobar kana dabarun na bukatar dala biliyan biyu na aiwatar da su wannan shine irinsa na biyu da ke zuwa cikin sama da shekara guda bayan sanar da bullar cutar a karon farko a wurin wani taron manema labarai a birnin geneva Babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dabarun na shekarar 2020 ya samu taimakon dala biliyan ɗaya ne da miliyan 580 daga mambobin WHO da wasu masu ba da tallafi. tedros ya yi kira ga masu ba da tallafin yana mai cewa wannan taimakon ya fi karfin a kira shi da sunan sadaka kawai shigan shugaban amurka joe biden a fadar white house ya kawo sabon salo ga yadda zai tinkari daya daga cikin muhimman batutuwa kamar manufofin harkokin kasashen waje da yadda zai maido da tsarin demokradiyya a venezuela yayin da amurka take kokarin gina hulɗanta da ƙawayenta da turai hakan bai samu ba a lokacin shugabancin donald trump inda masu sharhi ke cewa venezuela za ta kasance ɗaya a cikin misalai masu yawa na sababbin dangantakar a madrid gwamnatin masu sassaucin ra'ayi ta prime minister pedro sanchez ta jinjina wa Biden kana tana sa ran ganin sabuwar dangantaka da yankin da kasashensa da Amurkan suka amince da dukkaninsu abu ɗaya ne. Ganin tarihin dangantakanta da yankin Latin America. Spain tana taka muhimmiyar rawa a kokarin da Turai ke yi wurin shiga tsakanin gwamnatin Nicolas Maduro domin ganin ƙasar ta koma ta farkin demokaradiyya. a lokacin shugaba trump matakin washington na amfani da karfin soji wurin tilastawa tare da sanya takunkumai ya ci karo da dabarun turai yayin da take ci gaba da tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin maduro da kuma kungiyoyin 'yan adawan kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar shari'a amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a koriya ta arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama a kan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni a jiya laraba ne dai ake zargin john chan yong da kim il da kuma park jin yong da haɗin baki wurin aikata damfara da kuma damfaran banki a cikin wani zargi da ba a rufe ba zargin na cewa mutane uku sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leken asirin sojin koriya ta arewa ana zargin mutane uku ne da sace dala biliyan daya da biliyan dari uku da tsabar kuɗi da kuma kuɗin yanar gizo da ya hada da satar dala miliyan tamanin da daya ta hanyar aikin kuɗi a wani bankin bangladesh a shekarar dubu biyu da goma sha shida da kuma akalla dala miliyan dari da goma sha biyu daga musayar kuɗaɗen kutse na yanar gizo daga ma'aikatun kuɗi da dama. facebook ta hana masu amfani da ita a kasar australia gani da kuma raba duk wasu labaranta akan wata takaddama da gwamnatin kasar na neman katafarin kamfanin sadarwar zamanin ya biya kafafen yada labaran cikin gida kudaden ayyukansu da suke dorawa a facebook matakin da kamfanin sadarwar zamani na amurka na zuwa ne duk da tattaunawa da ake yi tsakanin facebook da kishiyarta google da kuma kamfanonin yada labarai na kasar australia daraktar da ke kula da yanki na facebook will easton ya rubuta wata sanarwa cewa dokar da ake niyyar kafawa na biyan kuɗin baki ɗaya ma bata fahimci dangantaka tsakanin shafinmu da kuma masu amfani da shafin namu suna watsa labaransu ba easton ya ce batun biyan kafafen yada labaran australian ya ba facebook zaɓin ɗaukar mataki mai tsauri akan ko mu amince da dokar da ta yi watsi da batu na gaskiya ko kuma mu daina sake labaranmu a cikin aikin da muke yi a australia muna bakin cikin bada sadarwa cewa mun ɗauki zaɓi na ƙarshen an kuma rufe shafukan yanar gizo a hukumomin jama'a da ma hukumomin ayyukan gaggawa a facebook ciki har da shafukan bada labaran matsayin covid-19 da gobarar daji da ma wasu bala'o'i daga allah a ƙarshe wani hadarin tarihi na lokacin sanyi ya ƙara tsananin sanyi a akalla rabin faɗin amurka ya sa sama da mutum miliyan biyu da rabi a texas sun rasa wutar lantarki an ci gaba da samun dusar kankara da tsananin sanyi da ba a taba gani ba a jiya laraba a kudu maso yammacin amurka inda hasashe ya nuna sanyi zai daɗa karuwa yayin da sanyi da ba a saba gani a yankin ba ya sa buƙatar wutar lantarki ta karu lamarin da ya sanadiyar kamfanin wuta mai zaman kansa da ke aiki a jihar ya gaza biya bukatun jama'a kana kayan aikin kamfanin suka samu matsaloli gwamnan texas dan republican craig abbott ya yi kira da a gudanar da bincike akan kamfanin mai ba da wutar lantarki a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu A Najeriya, kwamitin kula da harkokin kasashen waje a Majalisar Dattawan Kasar, wanda Sanata Adamu Muhammad Bulkacuwa ke shugabanta, ya tantance tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron kasar da aka sauya kwanan nan domin naɗa su jakadu, kamar yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nema. An yi zaman tantancewar ne a daidai lokacin da Majalisar Dattawa ke zamanta nazartarwa. Wakiliyar sashen Hausa, Madina Dauda, na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Tsofaffin shugabannin tsaron da aka tantance sun hada da janar Abayomi Oloni Shakin da Laftana janar Tukur Yusuf Buratai da Admiral Ibok Ete Ibas da Air Marshal Sadiq Abubakar dukansu waɗanda suka yi murabus. sai air vice marshal mohammed s usman shi ma mai ritaya an tantance su ne a matsayin jakadu da ba na aiki ba sanata adamu muhammad bulkacuwa shine ya jagoranci tantancewar abin da nake so jama'a su gane cewa duk ambasada na najeriya shugaban ƙasa shine yake da hakki na zabansu kuma constitution ya ce in ya zaba ya aiko mana a senate mu kuma mu tantance su in ba wani abu na doka ko na constitution wanda zai hana su zama ambasadodin nan da shugaban kasa ya nema a tantance shikenan za mu je mu rubuta report mu committee sai mu kai wa senate na duka mu karanta mu ajiye kuma sanadin din gaba ɗaya su zama kwamiti kwamiti of the whole muke kiran shi kwamitin gida gaba ɗaya sannan abi a tambaya shin an yadda da wannan report a karba in akwai mai magana zai yi cikin sanatoci in kuma babu za a ce eh an yarda a karba shikenan an karbi report sai a rubuta takarda zuwa shugaban kasa cewa sunayen nan daga turo mun tantance su kuma mun samu sun cancanta shi shikenan sauran ya rage nasa. Shi ma daya cikin 'ya'yan kwamitin kuma mataimakin mai tsawatarwa na marasa rinjaye a majalisar dattawan sanata sahabi ya'u ya bayyana gamsuwarsa da bayanar waɗannan tsofaffin jami'an tsaron da ya bayani cewa nigeria ta zama ƙasa wadda take cike da matsaloli na tsaro kuma mutane nan ne sun yi shekaru sun kai hudu ko biyar kowane akan mukamin da yake aka ga sun sauka kuma ana neman cewa a kai su wani wuri a matsayin jekadun Najeriya to kai ka san wannan abu wajibi ne duk wanda ke da hankali domin yawancin al'amuran tsaro ba bayanar da su ake yi ba amma in kasa hankali da tunani kai ka san cewa akwai bukatar da za a yi haka nan don haka akai don haka ga mun diba wanda duk ya kai general kuma har ya kai chief of army staff ko kuma chief of defense staff ko ya kai chief of naval staff to wani bincike kuma za kai mashi na rashin cancancewa don haka a ƙarshe dukansu mun same su cewa mutane ne waɗannan da cancanta kuma ya kamata a ba su waɗannan mukamai kun gamsu kenan a mun gamsu shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zaɓi tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron a matsayin jakar al'adu kwanaki tara bayan an sauya su ranar 26 ga watan ɗaya na wannan shekara da muke ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Katsina. Har yanzu wasu sassan jihar na ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga da satar mutane don neman kuɗin fansa. Ko a baya-bayan nan, 'yan bandagar sun kai hari a wani gari da ke karamar hukumar kankara da kuma karamar hukumar dan Musa. Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar har-haren. Ga rahoton Sani Sha'ibu Malamfashi. a harin da 'yan bindiga ke ƙara zafafawa a kudancin katsina mafi muni daga ciki shine wanda ya auku a karamar hukumar mulki ta kankara na kuma tambayi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gambo isa don jin ta'akibin bayani To abin da ya faru shine ranar 16 ga wata na wannan Fabrairu da muke ciki a 'yan bindiga dauke da makamai hira AK-47 da misalin karfe ɗaya da minti ashirin sun kai hari wani ƙauye da ake cewa dan marabu a karamar hukumar kankara sun yi harbe-harbe inda har suka kashe wani bawan allah mai suna mati sani kuma suka saci wasu mutane guda uku daga cikin wannan kauye dpo na kankara ya samu labari kuma inda ma ya kai dauki yanzu zancen da nake maka ana kokarin yadda za a kwato mutanen nan insha allahu da ransu a cikin koshin lafiya a wani labarin yan sanda na jihar katsina sun sami nasarar murkushe wani yunkurin hari a karamar hukumar mulki ta dan musa a kakin rundunar Tasfi Gambo Musa ya tabbatar mani ne da haka. abin da ya faru jiya bayan bindiga su su bakwai dauke da bindiga ta kira ak sabo sai shiga eh, cikin garin dan musa gidan wani alhaji sani bello domin su yi masa fashi alhamdulillahi muka samu rahoto da wuri kuma dpo na dan musa ya jagoranci eh, tawagar 'yan sanda inda kuma suka je wannan wuri eh, sun yi musayar wuta da waɗannan barayi allah ya bamu nasara muka kashe ɗaya daga ciki kuma muka samu bindiga kira ak sabo da harshashe har ila yau a jiyan dai a kokarin da shi dpo na kankare yake na kwato waɗannan mutane da aka sace ya yi kicibus da waɗannan barayi a cikin hanya wacce ta taso daga garin zango zuwa kawwa kuma eh, sun yi musaya wuta da su kuma allah ya ba mu nasara muka samu bindiga kira ak-49 da madaukan harshashe guda biyu da harshashi na ƙira ak-47 a cikin daukan harshashe guda biyar Dan marigayi mati ya man bayanin yadda abubuwan ya au Salon karfe daya na dare Fulani mun ji labarin cewa sun fita muna zazzaune ana zaman tsaro har misalin karfe sha biyu da rabi sai aka koma gida aka zazzauna. Bayan haka karnuka suna ta faɗa a cikin gida sai ɗaya daga cikin magidanta ya fito domin ya ga mene ke faruwa. Yana kan juyawa kenan kawai sai aka harbe sai ya fada ka sai na wayo wani na neman taimako. ne sai babanmu da wata mata da ɗanta suka fito to kamar ta kawo ɗauki ya buɗe kofa shi ne su suka ɗauki shi da da su kai mai harbi sai suka samu wancan yaron wancan mata a hannu sai kuma harbi na biyu suka sami shi baban mu a girbi ta yanke shi ya fada ya mutu sai suka koma cikin wancan gidan suka ɗauki mata ɗaya da wata budurwa da kuma wani magidan suka yi garkuwa da su suna can sun tafi da su an yi magana da sun ce wai miliyan ɗari amma shi dai wannan babu mu lokacin shi yi muna kira da federal government a yi kokari a ga yadda za a fito da wannan wannan kudin da kai suke kira mu ko za a sayar da dukkan dukiyar da muke da ita a nan gida gaba ɗaya tare da yan uwa ba za a iya fitar da wannan abu ba to shi yasa muke kira ga gwamnatin jihar Katsina da ba ma wai bagana karbo su ne kare ba amma a kawo ƙarshe da irin wannan tashin tashin. Sanisha Malamfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. ɗaruruwan matasa ne musamman daga arewacin najeriya suka dogara ga sana'ar cajin waya na zagaya a wasu shagunan cajin waya a birnin ibadan inda ni tattauna da wasu matasa masu cajin waya waɗanda na yi magana a game da harkar cajin waya bilyamin cajin waya da to kamar shekara nawa ka fara wannan aiki na cajin waya shekara ashirin a ina ka fara caji a kinyale me baka shawarar shiga wannan sana'a ta cajin waya to magazai na su alhaji basiru da bashar suna koya maka sana'a kamar a yini kana samun waya nawa kai caji to gaskiya ban iya kawo su kaina dan saboda suna da yawa sosai bayan waya kana cajin wani abu komai ina caji ina cajin kwamfuta da sauransu kamar hisila hannu ha to ana cajin su kamar irin su mp mai waka ha to ana cajin su to bayan su kuma da mi kake caji ga sunan dai kowace kala suna kawo min dai wai kowace iri kana iya caji kowace iri ka ina cajin ta kana iya cajin kamar ephenix. bayan ephenix sai wace iri kake caji kuma to akwai wata babbar waya wadda caji ta bata wurin ga akwai ta akwai ta duk dai kala waya da haka insha Allah akwai ta caji ta wurin to cikin wayoyin nan akwai mai wayar caji ko ko akwai mai saukin caji akwai masu wayar caji idan ka suna suna silajin din cazoji kuma in Allah so akwai abin gansu dan na kware aikin sosai to da waya da kwamfuta da hitila wani ya saukin caji to kowane su dai ga naurin aiki ne kowane suna da sauki gare ni to ya batun ci gaba kana samun ci gaba ga wannan aiki to insha Allah yana ganin budi na alheri gare su ka taba yin wani abu a cikin wannan caji kamar aure ko suna ko gida to gaskiya dai alhamdulillah alhamdulillah komi na samu ga aikin ga to ya batun matsaloli to matsaloli sai dai mutane suna kawo mana complete din su kuma bakin gwargwaro ni dai lokacin da na fara sana'a ga insha Allah ban taba wani wata wata matsala da kama ni sosai ba wadda aka cewa na wani abu haka sai dai abinda mutane ka ci gaba da suwa wani mai kawo caji bai taba zuwa yace baka mishi caji ba ka san wa caza tana da abin ga amma dai mutane ba su kawo irin korafin nan sosai sai dai wuce da Allah da in kula sunana isa ibrahim mulawa aiki na caji caji muke yi anan gaskiya akwai matsaloli dangane da caji wani lokacin saboda yanzu janareto yakan yawan ba da matsaloli kuma mutane sukan zo mutum kai mai aiki bai ɗaukan shi da muhimmanci akwai masu kawo caji kamar waya wasu kwamfuta wasu kuma su kawo fitilun suna cewa ku masu caji sai ku musu caji rabi da rabi abubuwan sun kawo domin caji ba su cika me gaskiya abin kenan ka san wannan zargi ne da mutane sukan yi koyaushe kuma ko kai da kanka zaka iya sa abu a caji wani lokacin baka kula ba ya goce ba tare da ka zo lokacin da za ka ɗauka kai da hannunka fa kasa shi ka gani ya ɗauka amma kafin ka dawo kuma sai ka tarar da yanayin abun nan ya goce ba tare da ka sani ba ko kuma cajin ya samu matsala ko cajin point din yana da matsala sai ka ga abun ya dakata ba tare da ka sani ba amma mutum sai ya zo yana zargin ka kaga matsalan da ake ciki har da especially cajin da ake bada wani zai zo da wayan shi bai duba me wayan shi yake matsala a kai ba sai ya zo wurin karba sai ya tarar da ba wani abu a jikin wayansa sai yi zargin kai ne ka illata mai abun ko kuma irin memory haka ko batiri yawanci mutum zai aji wayan shi a wani gurin ko yaron sani a gida sai ya dauka ba tare da ya san an yi mai wani illa a jikin waya ba ana iya canza mai batiri a gida ko a cire mai memory a gida amma duk wannan ba zai ankara ba sai ya kama mai caji mai caji ya gama caji ya doka ya bashi lafiya kalau sai ka ji mutum ya ce maka ai ka mun illa aka ka cire mun batur ka cire mun memory menene menene kuma da wallahi wannan illa ne abinda sana'an mu ne muna kokarin mu tsare mutuncin ta mu tsare mutuncin kan mu tsare mutuncin sana'a. mu yanzu kamar nawa kake cajin waya caji naira hamsin muke caji to ita kwamfuta nawa kake cajin ta kwamfuta gaskiya in mutum ya zo sai mun yi ka'ida da shi ne ko ba gaskiya ba don yanayin ta yana da matsala saboda wani lokacin gaskiya tana illatar da generator saboda saboda capacitor dinta yana da nauyi sosai tana jan wuta da yawa tana jan wuta da yawa gaskiya ita ita hannu da bata jan wuta da yawa nawa kuke cajin ta ya dun naira hamsin hamsin muke cajin su kuma tana daɗewa ka hanta cika gaskiya tana jima don in muka sa gaskiya wani lokacin sai da yamma ake cira yan mutum ya zo karba a lokacin ne za mu cire mu mika mai akwai masu kawo caji suna korafin cewa kuna canza musu batirin waya ko batirin hitila me gaskiya abin ai shine ne maka magana tun farko gaskiya yawanci na gaya maka irin wannan suna faruwa ne daga gida mutum ya ajiye ko kuma wurin da kake hulɗa da mutane ka aji wayan ka wani na iya canza ma ba tare da ka sani amma duk wanda ya san mutuncin sana'arsa kuma a nan yake cin abinci baya kokarin ya bata sa hanyar sana'arsa ko ba gaskiya to ko kana da wani sako ga masu kawo muku caji abin da nake roko ga masu kawo muna caji shine gaskiya a ringa muna adalci sunana abubakar musa menene aikin ka ta mai aiki na sana'a sai da kati da cajin waya yaya sai da kati ke tafiya to gaskiya sai da kati alhamdulillah muna ciniki ba wani matsala aini kana sai da kati ta nawa eh zan sai da kamar ta dubu to tana da riba to gaskiya alhamdulillah to ya cajin waya yake kuma eh caji gaskiya nan ne muke samu abinda muna yin muna sayan mai muna gyaran kayayyakin mu aikin mu ayini kana caza kamar waya nawa ayini ina caza waya kamar guda 40 kamar wannan injin da nake gani yana aiki yanzu kamar yana ɗaukar waya nawa yana ɗaukar waya za ta kai ɗari a lokaci guda eh. yanzu wayoyin nan duka rana ɗaya ne ake kawo masu eh duka ɗaya rana ake kawo amma ba kullum ake ansa ba to guda guda ake zuwa ana karɓar waɗannan wayoyi ko guda guda ake ansa yanzu wata waya na kwana nawa cikin wannan shagon haka kafin a karɓe ta bayan ka gama caji wata tana kwana biyar wata na kwana uku wata na kwana biyu to wata ko ba ta bacewa in Allah da ba za ta bacewa duk yawan wayoyin gama masu su zo su karɓa ba wata za ta bacewa in Allah ya da ga waya sama da ɗari ina gani yanzu in Allah da ba wani matsala to ka taɓa samun wata matsala da wani mai kawo caji eh gaskiya muna samun matsala irin waɗanda ke aikuwa su ce a basu waya so wani zai amfani da wannan sai ya ce wani ya ce a bada waya bisa ba gaskiya bane eh shi yasa daga yanzu ga duk wanda ya ba mu waya shi zai zo an da kai ne to ba ku yin shaidu kamar rubuta suna ko ba da lambobi ai kana gani ga sauran na rubuta ma kowane suna ne akwai wanda ya taba baka waya ya aiko wani ya ce ya karba kuma bisa ga ƙarya eh sosai an saba ya haka nan amma kuma Allah zai sa cikin binciken da muke yi sai mu gano sai mu maida mai waya bi wato kana nan wani salo ne na sata waya kenan sosai an saba yi ne karaga kuma a doke ma waya a doke waya kuma taɓa ce wata wata ta ɓace kenan to ya kuke da masu waya idan haka ya faru eh, wani yana iya cewa ya yafe kuma yana iya cewa biya shi kuma za mu biya ka taɓa obiya eh na taɓa obiya akwai wanda ya taɓa yahe ma eh akwai su wani kira ko sako gare ka ga masu kawo caji eh don Allah ni da abin da nake so duk wanda ya bada cajin waya da kai ne ya zo da kai ne ya ansa Alhaji Mustapha King Gaming Gamdo ka taɓa kai cajin waya a sosai ma to caji ana ma da kyau to wasu suna yi caji mai kyau wasu ba sa yi wasu ma ka ba su wallahi baka yi hankali ba za a bata maka waya wasu kuma ba su bata maka waya so caji waye ai tunda ba mu da ne ba. kullum dai sai mun ba caji saboda haka ya kamata gwamnati a dinga tausaya mana a dinga amu wuta to amma masu cajin waya suna cewa yawanci ku ne da matsala shi ke sa wasu ba su cikakken caji wasu kuma ba su lahi wasu ma an cire wani abu daga gida kafin ku kawo musu cajin yana faruwa tunda cikin jama'a sunana kyari ali bukar gaskiya na bana caji waya gaskiya ina jin daɗin sa amma akwai lokacin da ta samu matsala wace irin matsala sun canja batir ne wallahi har yanzu ba ji daɗin shi ba wallahi kana ganin ba haka ka zo abin ka ba ba haka yake ba wallahi dan batir na original ne to amma su masu caji sun ce ba su canza mutane batir a to wasu suna canja wallahi dan sun wasu lokacin suna bar yara yara aiki kamar sun bar yara aiki suna canja mana batir amma ba kowanne su ba gaskiya bisa billahi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurari yau ma kamar kowace ranar Alhamis na shigo domin kawo takaitattun labaran wasanni wanda ke zuwa daga gidan radiyon da Amurka wanda ni Abdulhab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa daga birnin Bocin Yakubu domin shakatawan ka kai mai saurare. Da farko zan kawo yadda ta kaya ne a sati na goma game da fafatawar da aka yi tsakanin club club din kwallon kafa rukunin kwararru da ke murzale da a rukunin premier league a nigeria wasan da aka fafata a tsakanin nasarawa united da kuma aqua united an tashi ne nasarawa united ta samu nasara da ci biyu ita kuwa aqua united na da ci daya sai kuma tsakanin katsina united da jiga golden stars inda katsinawan dukkan suka sami nasarar jefa kwallo daya a ragar 'yan jigawar a yayin da adamawa united da ifanyi uba suka tashi kunnen doki kowa ta sami nasarar jefa kwallo ɗaya a ragar 'yar uwarta ita ko kano pilas ta sami nasara a kan mfm da ci ɗaya mai ban haushi sun shayin stars na garin akure zuwa ta yi har bauchi inda suka fafata da wikitoris na bocin yakubun suka yi kankan kan babu wanda ta sami nasarar jefa kwallo a ragar abokiyar wata. a yayin da kwara united na garin ilori ta lallasa da kada da ita kuwa heartland ta sami nasara a kan lobby stars da ci biyu babu ko daya a yayin da abia warriors ta sami nasarar jefa kwallo daya tilo a ragar inugu rangers yanzu kuma za ku ji wani dan najeriya ne yake kokarin kafa jami'a ta musamman domin haɓaka harkar wasanni baya ga samar da ilimi shi dai wannan dan najeriya mai suna honorable ned nwonko ya shaida wannan kuduri ne a taron manema labarai da ya gudanar a birnin abuja it's a very unique university by the way it's the first university that will offer sports sports programs across board we are looking at olympics standard sports there's no such uh, university or institution in west africa we have many young talents but nobody supports them ya ce jami'a ce wanda babu irin ta ita ce ta farko da za ta samar da wasanni a matsayi na duniya irin olympics ya ce babu irin wannan jami'ar a afirka ta yamma muna da hazikan matasa sai dai babu masu mara musu baya if you see the sportsmen and women from america from china you feel very bad idan ka ga matsayin 'yan wasa daga kasashen amurka da china ka ga namu 'yan wasan maza da mata sai ka ji takaici. This university is meant to give the very young talented students the opportunity to combine sports and education at the same time. Musulunai da Nwanko ya ci gaba da cewa jami'ar manufarta shine ta samarwa hazikan matasa ɗalibai damar samun ilimin karatu da kuma harkar wasanni. I can assure you that by time we start operations within 10 years Nigeria should be able to produce Olympic champions from that university. Ina ba ku tabbacin cewa zuwa lokacin da muka fara gudanar da ayyukanmu kasar Najeriya za ta iya samar da gwarzayen 'yan wasa da za su yi fice a gasar Olympics na duniya. sai dai kuma a halin yanzu tawagar kwallon kafa na club din wikitoris ta gamu da ibtila'in gobara a hawan kibo da ke jihar plateau jiya laraba da yamma a kokarin da suke na zuwa jihar akwa ibom domin fafata gasar lig lig na mako goma sha ɗaya motar da take dauke da 'yan wasan ta kone kurmus babu mutuwa sai dai kayakin 'yan wasan sun kone ya zuwa lokacin da na aiko da wannan rahoto ba a san musabbabin da ya haifar da konewar motar kiras bus da wannan kuma nake karkare wannan shirin na wannan mako abdulhamu muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya A ci gaba da farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Ga ɗaya daga cikinsu. Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani ne 'ya'yan talaka da suke ko uwan su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice a yau alhamis hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta kaddamar da dabarunta na shekarar 2021 akan shirinta da yadda za ta tunkari yaki da covid-19 wanda aka shirya domin taimaka wa kasashe wurin yaki da annobar kana dabarun na bukatar taimakon dala biliyan biyu na aiwatar da su wannan shine irin sa na biyu da ke zuwa cikin sama da shekara guda bayan sanar da bullar cutar a karon farko a wurin wani taron manema labarai a birnin geneva Babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dabarun na shekarar 2020 ya samu taimakon dala biliyan ɗaya ne da miliyan 580 daga mambobin WHO da wasu masu ba da tallafi. shigan shugaban amurka joe biden a fadar white house ya kawo sabon salo ga yadda zai tinkari daya daga cikin muhimman batutuwa kamar manufofin harkokin kasashen waje da yadda zai maido da tsarin demokradiyya a venezuela yayin da amurka take kokarin gina hulɗanta da ƙawayenta da turai hakan bai samu ba a lokacin shugabancin donald trump inda masu sharhi ke cewa venezuela za ta kasance ɗaya a cikin misalai masu yawa na sababbin dangantakar ma'aikatar shari'a amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a koriya ta arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni zargin na cewa mutane uku sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leƙen asirin sojin koriya ta arewa masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya